Tradition notes the worrying trend of increase and excessive involvement of the military and security officials. Kakakin kungiyoyin fararen hula a Najeriya kenan Clement Nwanko ke magana yayin taron manema labarai inda yake nuna damuwar 'yan fararen hular bisa yadda aka yi ta amfani da sojoji wajen harkar samar da tsaro a zabubukan da aka yi a najeriya inda yake cewar wannan ya saba wa shika-shikan tsarin demokuraɗiyya inda yake jaddada cewar dole ne a duba menene ba daidai ba domin a ga yadda za a ke gudanar da zabuka a najeriya ba tare da sanya hannun sojoji a cikin harkar samar da tsaro ba. amma cikin wani abu mai kama da martani babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar general tukur buratai lokacin da yake ganawa da jami'an sa ido na tarayyar turai ya ce sojoji na aiki na bisa kwarewa kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tanadar musu yana mai cewar mutanen da ba sa wa ƙasar nan fatan alheri ne kaɗai kuma suke amfana daga yamutsin da ake yi na zaɓe za su yi ƙorafin yadda sojoji ke marawa hukumomin fararen hula domin sojoji ba sa taka wata rawa ta musamman yayin zaɓe amma dai suna dai zaman jiran kota kwanan ne don tallafawa 'yan sanda wannan batu na janyo sojoji cikin harkar samar da tsaro a zaɓukan najeriya na ci gaba da jan hankalin masana ƙwararru da masu kansu 'yan fararen hular hassan na kaina muryar amurka daga abuja najeriya